tun dai tsohuwar gwamnatin jolin ya nema a gina wannan sabuwar kasuwar garin jalingo to amma kuma fa ba tare ba kasancewar kasuwar na ma bayan gari baya kuma ga takaddama da ta kaure game da kowa ke da mallakin wannan kasuwa tsakanin jalingo da kuma karamar hukumar yoro wanda ma a yankin ta ne aka gina kasuwar to sai dai kuma duk da ma ana wannan takaddamar sai ko gwamnatin jihar a baya ta raba wasu shaguna yayin da ko wasu 'yan kasuwa ma suka fara bada somin tabin kudaden da ake nema kuma na cikin wannan hali ne ma sai kwazam a makonni biyu da suka gabata sai ga kwamishinan harkokin tsara birane na jihar alhaji hassan babba na bai wa 'yan kasuwan umarnin kowa ya koma ya kama shagon da ya masa ko da kuwa ma bai biya kuɗi ba don amsa wannan umarni ne ma yasa 'yan kasuwan komawa tare da bude shaguna to sai dai kuma ba je ko ina ba sai kuma ga 'yan sanda sun sake komawa suna koran 'yan kasuwa a cikin kasuwar batun da ya sake jefa su cikin wani mawuyacin hali kamar da waɗannan 'yan kasuwa ke kokawa akwai rashin adalci a ciki domin bai kamata a yi wa talaka haka mai neman abin da zai ci yau da gobe ba ya kamata a ce an yi masa adalci ne an taimaka masa ba yadda za a dinga wahal da shi ba a gaskiyar magana an ce yanzu wai har ma shi sakataren gwamnati yana kirarin cewa wanda aka same shi a shagon nan a matsayin kamar ya yi satan shago ne kamar shi barawo ne na shago ai an gina wasu gidaje a hanyar arda kwala ba mu je mun shiga ba sannan yanzu mun zo an gina kasuwa mun shiga kuma ba mu san waye ne ya kira mu muka zo muka shiga mun san dai kwamishina ne kwamishina ne kuma ba mu san ko suna da wani kwamishina na je kana yi ka ba mun dauka cewa gwamnati duka gwamnati ne mun dauka duka kwamishinan su in yayi magana da yawun su yayi ta zo ta zo ta ce duk wanda bai da allocation shi barawo ne ta da niyan mana adalci kuma gwamnati ba ta da niyan wa kanta adalci sabila in ba ta bar cewa mutane in gwamnati ta bi maganan gwamnatin da ta ce a sa kaya a shago in dai gwamnati tana son kasuwa nan a ci gaba to ta bari a sa kaya a shago a ci gaba da kasuwanci duk mutumin da yake da allocation an ce wanda suka yi allocating aka yi allocating nasu shaguna a kasuwan nan duk ba su wuce mutane 300 ba wayanda suka biya ka'idodin abin successfully mutane ba su kai mutane talatin ba why not duk mutumin da ya sa a kaya a shago gwamnati. To sai dai kuma yayin da a yanzu 'yan kasuwan ke kokawa ita kuwa ta bangaren gwamnatin jihar Taraban ta ce ma ba da yawunta ne kwamishinan ya bada wannan umarni ba. Mr. Anthony Jalason da ke zama sakataren gwamnatin jihar Taraba ya koyi bayanin cewa. Sannan kuma kana faɗa cewa wani ma'aikacin gwamnati ya ba gwamnati ta ce ya je ba. Ya bi um- to eh ba hurumin shi ba. ba kuma a ma'aikatan shi ba ya ji ba yanzu wannan daidai ne mun shi duk mutanen da suka je suka turuwa suka je suka rurrufe shagunan din Eh. mun ce ina so shagunan din yayin da kawo yanzu kokarin ji daga shi kwamishinan tsara biranen da tun farko shine ba da umarnin abun fa ya cutura domin ko na ta kai goro da mari zuwa ofishinsa amma ban taki sa'a ba haka ne na ta buga wayarsa ma ba dauka ba kuma yanzu ma abun jira a gani shine kowa zai biya waɗannan yan kasuwa kudaden da suka kashe tun farko wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar wannan tambayar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya